Mai sauraro Assalamu alaikum. mu da wannan lokaci sannunmu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce daga nan sashen Hausa na Radio France International Arafai tare da ni Zainab Ibrahim. Shirin lafiya jari ce na wannan mako zai duba cutar nan ta coronavirus wadda ke haddasa matsananciyar mura, mashaku da cushewar numfashi. ta kuma kai ga kisan mutane sama da ɗari biyu, yayin da wasu kimanin dubu goma yanzu haka ke ɗawainiya da ita. Cutar da hukumar lafiya ta duniya WHO ta ayyana dokar ta ɓaci a kanta bisa ga yadda take ci gaba da yaduwa da kuma ƙarancin magungunan tunkarar ta. To koya wannan cuta ta coronavirus take? Ga dai Dr. Hassan Muhammad Garba, babban likita a asibitin Polycom da ke garin Bauchi da shimfiɗa kan wannan cutar. Eh, in ka ji virus zai kwayan halitta ne da tukuna ban shi cewa mai rai ba hmm. amma yana da barna kamar mai rai to amma me yasa ka kira shi ma corona virus ai kana kallon wata kamar yar kwallo take haka sama tana reto ko ba haka ba to ka sa mata kamar rawani kan a jikin ta rawo so cuta ne da tana nan ta ce ka ji har mun san sunanta har mun san da halittar ta yake to kaga shi coronavirus daga dabba yawanci muke dabo shi yawancin dabbobi ne ce masu cin dabba ko kuma masu cin dabba da tsiro duka misali su beraye su je mage amma kuma ka duba me yasa ya fito mana a china din ma wanda kusan ba dabba ba halitta mai motsi banda, banda ciyawa da tsiro da ba a ce sakamakon mutanen da suke mutanen eh, china china mm-hmm. wato hausa na mm-hmm. su ana kiransu mongoloid races in ka dauko su japan su korea su vietnam mm-hmm. su cambodia su malaysia sannan da uwa uba su china da kansu to a kasa ba da ya fi su ciye kala-kalan dabbobi kamar su jemage bai tsira ba kwado bai tsira ba maciji bai tsira ba alade bai tsira ba kwado abin nema ne ma to amma shi wannan eh, coronavirus din nan shi yawancinsu ba ta ci ake yi ba yawanci daga ci daga shaka ne ba Ƙididdiga ya zuwa wannan lokaci na nuna cewa cutar coronavirus ta yaɗu zuwa ƙasashe sama da goma sha bakwai na duniya, wato daga garin na Wuhan, maƙyan kasar cutar, inda hukumomi ke hasashen cewa jimillar waɗanda suka kamu zai rubanya nan da 'yan kwanaki masu zuwa. Malam Balarabe Shehu Illela, wanda ya shafa shekaru a ƙasar ta China, ya yi mana ƙarin bayani game da garin na Wuhan, inda cutar ta samo asali. To wannan cuta ah, ta soma ne daga wata ta kasuwa ah, wannan kasuwar kuma tana tsakiyar birnin wuhan ne ah, kasuwa ce ta sayar da kayayyakin ruwa kamar kifi ne kwaɗi ne ƙaguwa ne waɗannan abubuwa da ce maka da ake iya samo su daga ruwa mm. sannan banda abincin ruwa kuma ana sai da abin da mu muke kira bushmeat wato irin namukan da akan je a kamo su a cikin daji haka wata cibiya ce ta hada hada sosai fa ana cika ka taba gaban ka je kasuwar uh, singa eh, a kano eh. yawa wato in ka ka san kasuwar singa mm. haka wannan kasuwa take eh tana fuskantar barazana tunda mutane na na na tunda mutane suna zuwa duk yawancin mutanen mu idan akwai masana'antu dubbai a wannan wuri mutanen mu daga Najeriya daga America daga ina ana kera jiragen ruwa saboda haka sai gwamnatin su da yake kasan su suna da tsari mm. ah, sai aka rufe garin gaba daya duk garin ba shiga ba fita. a wakilinmu daga Kano, Abubakar Isa ɗan rago ya tattauna da Alhaji Rabiu Ibrahim Birni, wani ɗan kasuwa da a bayan ƙarshen makon nan yake sa ran tafiyarsa zuwa China. Ni da biga wata nan nake so in tafi. Dan na sai tiken nayi komai saboda ina da wani taro da zami namu na yan auduga. Hmm. Amma dole yanzu na dakatar har sai kuma abin da Allah yi. Kuna magana da su abokan kasuwancin ka na can? A sosai muna magana da su. Me suke ce ma game da girman matsalar? A suna cewa su yanzu kowa a gida yake ba gurin da ake zuwa zuwa komai ya dakata dan yanzu akwai mashina na na factory dina da nake so na karasa suna nan yanzu za su taso dole an dakatar sai ranar da Allah ya kawo karshen wannan kusan za a iya cewa ƙasar China ta rasa makama game da cutar ta coronavirus musamman game da maganin tunkarar ta da kuma illolin da take haifarwa a tattalin arziki da zamantakewa a kasashe da ke makotaka da su bari mu sake gayyato Dr. Hassan Muhammad Garba domin bayyana mana alamomin cutar ita ta shiga jikin dan adam ta yada zango sati biyu na sai ta cika shi wani lokaci wasu baka saba ba zai kai sati biyu ba zai danganci irin garkuwan jikinka kafin ma ta nuna kanta sannan dan adam ma dan adam yana faruwa yadda muke magana da kai idan na da shi allah kiyaye na yi atishawa ban kare hanci iskan da ya fita hanci na atishawa ba don shi atishawa idan yana fitowa yana fitowa da tsananin gudu yana gudun kilomita 200 a awa daya atishawa atishawa gudun sa kenan to yawancin huhu suka zauna huhu ne to daga can sai su fara bazuwa su shiga cikin ruwan cikin huhu ramu ka iska huhu ruwan kogunan cikin huhu su bazu su samu su jini alamomin sa sune ne kaga mura ke na fito da zai iya rudu mutane yasa dan zazzabi kaɗan mashashara dan ciwon kai ciwon kai kasala kasala an jima tare tare ya shiga alamomin da yake nunawan ya wuce zanen da aka saba gana jikin sauran mutane masu mura Allah ya taimake su to koya mazauna kasar ta Sin ke fama Sani Salisu Dada ɗan Najeriya ne da ke harkokinsa a gundumar Gunzo na ƙasar China. Ito eh gaskiya to abin da ciye-ciyen nasu ne ya yi yawa. Wata cimakan mata su ko wani abinci in ka gan shi kai da kanka a jikinka za ka ji bai kamata ɗan adam ya yi amfani da shi ba amma su haka suke ci. To nan suka je dai suka samu wannan lalurar tasu. Ito eh gaskiya da fargaba domin ba ce kamar za a ce take yaduwa kamar wutar daji ba abu bane da za a ce sai ka je inda yake. So in aka ce kuka yi mu'amala ma da mai irin wannan lalura za ka iya kamuwa da ita to gaskiya abin da fargaba amma dai su mutanen cana mutane ne wanda suke tashi tsaye wajen dakatar da irin wannan annoba idan ta faru a duniya saboda ka ji ai a labarai a cikin wannan dan takaitaccen lokacin sun samu sun gina asibiti ma a ɗan takaitaccen lokaci mai cin wajen gado dubu kuma sun ba da izini za a ƙara gina wani duba da cutar daɗa hawa take yi mutanen da suke rasuwa su ma daɗa ƙaruwa suke. tuni dai ƙasashen duniya ke ɗaukar matakan rigakafi kan iyakokinsu game da yaɗuwar cutar. dr abubakar jafiya jami'i a cibiyar binciken cututtuka a najeriya ya yi ƙarin bayani kan ƙoƙarin da hukumomin najeriya ke yi a wannan ɓangare. Najeriya da muka yi da fari mun fara abin da ake kira risk assessment wato a duba menene ne mu risk namu na samun wannan cuta. Na biyu akwai abin da ake kira public health advisory wato a hanya da za a faɗakar da al'umma yadda wannan cutan yake yadda kuma za a kare daga kamuwa da wannan cutan a na uku akwai abin da ake kira coronavirus preparedness group wanda a nan ncdc tare da wasu hukumomi na kiwon lafiya da partners namu da kowa da kowa muna nan kullum muna shiri idan wannan abin ya zo najeriya me muke da shi a kasa me ya kamata ya kasance an gyara kuma muna aiki tare da ma'aikatan kiwon lafiya wanda suke hanyoyi da ake shiga cikin kasan nan akwai hanyoyin nan shiga da jirgi ko hanyar shigowa ta ta kasa ta mota ground cross ta cewa idan mutum ya shigo kasan nan da wannan cutar za a iya gane shi sannan akwai asibitoci da aka zazzaba a wasu jihohi inda suke da wannan airport din kamar lagos abuja ma da Kano. Wani abu da al'umma a nahiyar Afirka ke fargaba shi ne batun dawowar mutanen kasar ta China daga hutunsu na shekara. Haka ma hukumomi a Najeriya sun gargadi 'yan ƙasa musamman 'yan kasuwa da masu yawon bude ido game da shiga ƙasar China a wannan lokaci. Ga ta bakin wasu 'yan Najeriya. Eh, sunana Shu'aibu Basir da Wakin Kudu. a ranka ya daɗe sosai ku ai dole ne mu fargaba yanzu gashi an ce nan da yan satuttuka yan China nan za su dawo mana kasan yanzu in suka dawo misali in suka dawo jihar Kano mu kuma ina mu kuma mu kenan kaga ai ba mu da wata makoma kenan kawai sai dai Allah ya ƙara kare mu sunana Halima gaskiya ina yi sosai saboda su kansu da abin ya faro daga gare su ba su iya sun magance su ba kuma har za su kawo abin gare mu ya zami gaskiya inda hali gaskiya a tattara su duk su koma garin su baya ga jama'ar gari su ma kwararru a harkokin lafiyar sun an karar da hukumomi ga dr hassan muhammad ya sake dawowa ai mu labarin muka je nan a rubuce muka samo wasu cewa ai kar mu damu tana turai ne ba mu karasa da shahara bauchi ba kaji suka aka dinga kona kaji ana bin kaji a turai har nan ci ba kai har cikin gida na ka gani so maganan ana da nisa yanzu bata taso bangon kasa ta canja ta zama karamar kauye. da safe ka tashi bacci a bauchi ka ci kalacin ka na gobe ka yi shi a china to ina china ta maka nisa kuma baki na ta shiga china don me akwai kayan kwaɗayi akwai kayan da muke nema a gunsu na tabbata cikin da muke kira da kai na akwai kayan china ɗakin nan sun san da haka shi yasa abin su yanzu ya dame su don kasuwanci su ko sun so ko sun ki zai ja da baya mai sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin na wannan mako sai kuma mako na gaba idan Allah ya kai mu a madadin wakilanmu Shehu Saulawa daga Bauchi da Abubakar Isa Dandago daga jihar Kano da daukacin ma'aikatan sashen Hausa Radio France International Arafai ni Zainab Ibrahim da na shirya na koma gabatar ke cewa Allah ya ƙara mana lafiya.